Hausawa Top TV tashar al'umma. Ga matsalar ka ja mu iyayen ka su zo su zube suna ba yarinya ka suka yi a hakuri suna Ni wallahi kunya kuka ji wallahi ni bala'in kunya iyayen da naji sun naji bala'in cuce ne ma da aka bari da a bari kar ma a gaya muku ma inda ma yake ma yanzu ba a san ma akan me a bar ku tukunna daga baya mun gama kistan mu kuzo ni gaskiya ba a kyauta mun ba suka yi ta ba hakuri ki hakuri ta kaza kaza ya ce to shikenan tunda ba da yanda zan yi dai ku iyayena ne na haƙura. wallahi raba da a ce an mun irin wannan askin a rayuwa ta. wallahi ni ba zan iya cewa ga adadin shekarun ba domin na manta sai ga shi ni ba sata ne ba ba wani na kashe ba muna da labarin wani dan social media wanda yake karamar hukumar sumaila wanda aisha humaira fm ta sa aka kama shi aka ce an ci mutuncinsa an ci zarafinsa amma da muka tafi wajen jami'an tsaron nan sai muka ga ba a ci mutuncinsa ba ba a ci zarafinsa ba ba a tozarta shi ba kuma maganar da ya faɗa ya faɗa a gaban jami'an tsaro ce gaskiya faɗi wannan magana kuma a wannan waje Aisha Humaira ta ce ta yafe masa har ta bashi naira dubu goma ta ce ya hau mota ya koma garinsu. Aisha Humaira ta bayyana yadda ta bibi Peace wannan ɗan tiktok ɗin da ya zage ta ya ci mutuncinta har aka kama shi sannan ta bayyana yadda iyayensa suka zo har gabanta suke ba ta haƙuri a kanta yi haƙuri inda ta bayyana cewa sai da ta ji nauyi a lokacin da iyayensa suka zo suna ba ta haƙuri inda ta ce su ma ai iyayenta ne ta yafe masa sannan har ta ɗauki naira dubu goma ta danƙa masa ta ce kuɗin mota zuwa garinsu su mai la'a Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke ɗauke da shi da kuma muryar Aisha Humaira da za mu sa muku a live ɗin da suka tattauna tare da wato wasu daga cikin abokan sana'arta ciki har da darakta Aminu S. Bono inda take bayyana yadda wato aka yi ta bibiye shi har ta kama shi haka zalika da kuma yadda iyayen nasa suka ringa ba ta haƙuri da yadda kuma ta haƙura. A dangane da wannan lamari dai Bari mu sa muku bidiyon Peace" bayan komawarsa gida, inda yake bidiyo yake nuni da cewa wato shi ba sata ya ba ba komai ba an zo an aske masa kansa akan abin da ya faru da shi. Gashi ku ji abin da ya faɗa. Wallahi raba da a ce an mun irin wannan askin a rayuwata. Wallahi ni ba zan iya cewa ga adadin shekarun ba. Domin na manta. Sai gashi. ni ba sata ne ba ba wani na kashe ba abu ɗaya daga ciki kan abin da nake so kan abin da nake ra'ayi yau ga shan zuwan kwalkwale min kai na kudu ba ku gani rayuwa ki Allah ya samu da shi kwakwasiya ko <laughs> bugun ku sai ai mun fara da mu daina To wannan bidiyon kenan na Peace bayan wancan bidiyo na farko na bada hakuri ga Aisha Humaira da ya yi a gaban 'yan sanda. A yanzu wato wannan bidiyo na takaici ne na aske masa kai da aka yi a dangane da wato shiga sa hannu da ya yi bisa zakin Aisha Humaira. A yanzu kuma bari mu samu ku live tattaunawa da Aisha humaira suka yi a dangane da yadda ta bibiye shi har ta kama shi

na ce mai amma ya eh. tsaya mai magana ta fahimta wani ne dan iska sunan shi fis ga wannan amma tambaye shi bai ma'anan fis ba bai san ma ma'anan fis din ba an tambaye an ce me minin din fis din da kake amfani da shi bai san shi ba bai san ma'anan shi ba saboda ya shirye bai bada amsa ba Allah ya darakta sai ya ce man yana ganin mutunci na saboda zoye irin yadda ne magana da shi amma shi bai ma magana da duwan dan APC na ce mishi nan ba magana siyasa muke ba muna magana da siyasa harka ne sai ya ce man yo ba ga comment din da teman ba ai wannan comment din ba ya ba ne an ce me ma'anar sun da yake amfani da shi ya kasa ko ta sa a kama ni to in ta sa an kama nawa duk ya dai a je a tsine ni ne ko in bar duniya dama kuma duka ran nawa yake sai wani ya ce man ya A'a ba kai ake ji ba matsalar ka za mu iyayen ka su zo su zube suna ba yarinyar yadda suka yawa hakuri suna Ni wallahi kunya kuka ji wallahi ni bala'in kunya iyayen da na naji sun naji ba cuce ne ma da aka bari da a bari kar ma a gaya muku ma inda ma yake ma yanzu ba a san ma a kan me a bar ku daga baya mun gama kistan mu kuzo ni gaskiya ba a kyauta ba suka yi ta ba hakuri ki hakuri ta kaza kaza ya ce to shikenan tunda ba da yanda zan yi dai ku iyayena ne na hakura aina miki comment na ce ki posta mun bidiyon na a TikTok mu je mu dauka wai posta mun ba ni sai cikin na je na dauko shi Facebook mu Muhammad din na ina ina posta shi ko sai wani kira ni sai ya ce amma ban taba jin ina son yarinyar nan ba ni ban ma kallon Hausa ke. amma wani fim ne wanda ta yi ina so in je ni kalla saboda kai. assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum barka da na muku barka da wannan lokaci kuma muna bibiyan hira ana ta tattaunawa. Mutane ba sa gani. sai mataki sai a ga kamar ba shi da adalci ne da mataki. Abin ya ban sha'awa ni dai bai wuce na dan bada shawara ba ko da ta minti ɗaya ne na sauka saboda. To muna godiya. Ah, shi dan Adam duk lokacin da aka ce Allah ya ɗaukaka shi to fa dama ya shirya faɗa da kowa. Kuma amma abin da zai zama shi ya zama cewar ya zama a zaman kowa. kuma in an yi wa mutum abu ma ya kau da kai domin shi ne cikar kaddararsa duk lokacin da aka ce mana Aminu ya wuri ba dakatar da kai ne ba ka san abubuwan da aka ma akan wannan abin kuwa duk na ba abin da ba ma bibiya duk ba abin da ba ma bibiya ai wanda ya isa shi ake wa ai wani mana wanda ya yi yawa neman rayuwa ta aka rinka yi ya yi yawa neman rayuwa ta aka rinka yi kuma ni ban hada kowa ya kowa ka san wani abu shi wannan yanzu banda ni banda ita banda ragowar mutane babu wanda bai kira shi ya ja masa kunne ba ita kai kanta ta kirawo shi wane ka bari wane cire hoto wane jiki kai tallan abin da kake so wane kyale ni sai ce mata eh zan ki hakuri waye waye amma maganar karshe ita zai ɗauko gobe ita ce topic ɗinsa na gobe. rinka samun followers kuma ya nuna yan sanda ma ba su isa ba ya ce shi ba wanda ya isa ya kama shi har ba ce min yayi ni din nan sai shi cire idan ki a kai na ki sai ki kama ni ba kuma wallahi sai riki sai ba bakin ciki na ne zai kashe ki na ce mishi to na ce ka tana ka ce babu wanda ya sai kama ka ya ce shi yanzu kana ina ya ce yana hannu na ce to kuma in gaya maka wani abu guda bakin cikin ka ba zai kashe ni ba saboda ni ban taba kwanciyar bakin cikin wani arena ba kawai dai na bibiye ka dan tabbatar maka da cewa hukumar ta isa ta kama ka kuma ni ma na isa sa kama ka amma ni ba yi ce tun da ka manta ma da rayuwarka na'am aminu a lokacin duk wani din da ta mefa shi ya maida tafik ɗin shi sai ta ya ɗauko ya kai bai taɓa tara mutum ɗari bakwai a gidan shi in yana live ba amma saboda wannan cin mutuncin da yake yi ya ce kun gani ta man comment kun ga abin da ta ce sai mutane su rinka bin shi da ya zo ya buka za a ga shi na ce ina yan comment section da suke da kira su mana su zo su karbe ka in muni da mutane sun tare a gida eh ni babban birgen da ta da ta shafa kan nasa kuma ta ji maganar manyansa wannan abu ne mai kyau amma amma da amma daga wannan za a koma wani sistem hmm, hmm. yanzu a wannan kafar ta TikTok irin cin mutuncin da ake mutane akalla yanzu ta kusan ma ganin mutum dubbai waɗanda ke niyan yi nan gaba da waɗanda ke yi a yanzu wallahi na ga wanda ya goge bidiyo kan cin mutunci da yamma wani wallahi ya rantar da su kar ma ya daga a yi halin su ne ko bari ko ba wata ran su hannu one by one Allah ya sauke ni suna ina godiya ina godiya da bani dama da aka yi zan zan yi wani abu insha mu yar amana ce tana gawa ko ce miki kawo mota ko mota ko mota saboda mu wanda ji mutuncin mu kullun da yar amana da duro Najeriya ko ce miki kawo mota wallahi mu sai mun kama ta saboda ta ci mutuncin mu kowa zai kuma zai da rashin mutunci wannan shine kaɗan daga cikin live tattaunawa da Aisha Humairan suka yi a dangane da yadda ta bibi wannan bawan Allah wanda wato ya zage ta ya ci mutuncinta wanda ta bibiye shi har aka kama shi. Ƙarshe dai iyayensa suka zo suka ringa ba ta haƙuri har ta haƙura wanda ta nuna irin nauyin da ta ji a dangane da yadda iyayensa suka zo suna ba ta haƙuri inda ta nuna cewa su ma ai iyayenta ne har ta haƙura akan abin da ya yi. Babu shakka dai a dangane da wannan al'amari. Wasu daga cikin 'yan Kwankwasiya musamman wanda suke jagorori sun fito sun bayyana irin yadda wato abin ya faru cewar bai kyauta ba abin da ya inda wato ɗaya daga ciki ke bayyana cewa matuƙar ɗan Kwankwasiya zai fito ya kare haƙƙin Kwankwasiya da kare jagora da dai sauransu in dai bai ci mutuncin wani ba ya ci zarafin wani to za su shiga gaba-gaba domin wato su kwato mata haƙƙinsa inda ya bayyana cewa tabbas wannan wato bawan Allah abin da bai kyauta ba gari abin da ya ce ni babban alhaji sagagi shugaba na masu magana a rediyo na kwankwaso na jihar kano ina so in sanarwa da dukkanin masu magana a social media a wannan jihar tamu masu kare injiniya rabi musa kwankwasa da kwankwasiya don allah duk maganar da za a faɗa a dinga faɗar magana ba ta cin mutunci ba ba ta cin zarafi ba su in za su shiga midiya su ɓata kwankwaso su ci jarabin kwankwaso su ci mutuncin kwankwaso yan adawa makiya to ku kada ku yi ku ba su shawara kuma ku faɗakar da su mu tarbiyyar da aka nuna mana ba tarbiyya ce ta cin mutunci ba ba ta cin zarafi ba muna da labarin wani ɗan social media wanda yake karamar hukumar Sumaila wanda Aisha Humaira Efim ta sa aka kama shi aka ce an ci mutuncinsa an ci zarafinsa amma da muka tafi wajen jami'an tsaron nan sai muka ga ba a ci mutuncinsa ba ba a ci zarafinsa ba ba a tozarta shi ba kuma maganar da ya faɗa ya faɗa a gaban jami'an tsaro ce gaskiya faɗi wannan magana kuma a wannan waje Aisha Humaira ta ce ta yafe masa har ta ba shi naira dubu goma ta ce ya hau mota ya koma garinsu wanda a gaban masu unguwanni na wannan karamar hukuma na Sumaila to muna godiya kuma duk Allah a daina cin zarafi waɗannan 'yan social media na wannan gurin ku dawo wanda yake muku barazana yana cewa ku fita to ni ku ce babban alhaji sagagi na ce ku dawo ku ci gaba da social media ɗinku ku ci gaba da kare kwankwaso ku ci gaba da kare abba ku ci gaba da dukkanin kare kwankwasiya da ayyukan da muke yi amma ka a ci zarafi ka a ci mutunci mu za mu tsaya muku in dai ba ku keta mutuncin wani ba to mu su babban alhaji sagage waɗanda suke kusa da gwamna za mu taimake ku in za a cuce ku mu za mu kare da yardar ubangiji muna godiya ga jami'an tsaro muna godiya ga 'yan sanda da muka je muka tabbatar abin da ake faɗa ana cin mutuncin 'yan kwankwasiya ana cin zarafin 'yan kwankwasiya muka je kuka yi mana bayani muka gaba haka bane kuma Allah ya tiya kurko. To kamar yadda kuka saurara duka duka dai daga bangaren kwankwasiya kenan duda wancan din da ya babu shakka wanda ya yi wa Aisha Humaira wannan lamari ɗan kwankwasiya ne inda babu shakka dai a bisa adalci abin da ya yi bai kyauta ɗin ba kamar yadda wato wasu daga cikin masu fuskanta 'yan kwankwasiya suka fito suka yi magana Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon ganin abin da yake na daidai ya ba mu ikon bansa abin da yake na ba daidai ba Allah ka ba mu ikon ƙaurace masa shi dai cin zarafin mutum babu shakka ba shi da daɗi kuma mutum ya faɗa abin da yake na daidai zai fiye masa alheri To a saurare me za ku ci a dangane da wannan batu mun gode.